نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته yau yammaci ne na juma'a 29 ga watan rabi'in al'awwal hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da biyu daidai da uku ga watan march shekara ta ɗaya. a ci gaba da karatun littafin sharhu masailil jahiliya na shekul islam muhammad bin abdulwahab allah madaukin sarki ya ji ganshi sharhin da fadil sheikh dr saleh bin fauzan bin abdullahi fauzan ya yi muna fatan allah madaukin sarki ya mai sakayya da dukkanin alkhairai a jiya in ba manta ba malin ya yi mana bayani dangane da abin da ake nufi da ahlul kitab suwane ne sannan kuma ya bayyana mana irin hadarin da ahalul kitabi suka samu kansa a ciki na canza saƙon da allah maraukin sarki ya aiko annabawa da shi suka shishigar da wasu abubuwa nasu a cikin littafin allah suka canza saƙon da allah maraukin sarki ya aiko ya umarce su da bin shi yadda yake muka ji irin matsalan da suka samu sakamakon bayyanan wani wanda a farko ya yi adawa da wannan sako na annabi isa amma kuma daga baya ya zuye musu burin-burin suka karɓe shi to malaye mana bayani dangane da suwa ne ummiyai kuma mai ake nufi da su to bayan da malaye waɗannan bayanai gaba ɗaya sai ce mana amma su kuma larabawa a wancan lokaci kafin zuwan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama sai suka kaso gida-gida har gida hudu in kaso ka iya cewa sun kasu gida biyu shine mala ya ce wa ammal arab amma su kuma larabawa fakano ala kismaini sai suka zama kashi biyu kismun ittaba addiyanat as-sabiqa wani kasan daga cikin waɗannan kaso biyu sai suka bi addinan da suka zo kafin addinin musulunci kal yahudiyya wal nasraniyya wal majusiyya wasu suka bi addinin yahudanci daga cikin larabawa wasu suka bi addinin nasara suka zama kiristoci wasu suka bi addinin majusawa Wasu waɗanda suka bi addinan da suka gabata kungayen da suka kaso gida uku ba su tattaru sun dunkule cikin addini guda ɗaya ba sai suka kaso wa qismun wani kasan daga cikinsu Kano alal hanafiya sai suka tsayo akan addinin da annabi ibrahim ya zo da shi shine mala ya ce dinu ibrahim wa isma'il shi ne addinin annabi ibrahim da kuma addinin annabi isma'il la siyama fil hijaz fi ardi makkatal makarrama musamman ma waɗanda suke hijaz a garin makka su ne suka tsayo a kan abin da ya saura na addinin annabi ibrahim a haka suke ila an zahara fihim rajulun yuqalu lahu amr ibn lu'ayin suna na akan wannan addini na annabi ibrahim har zuwa lokacin da wani mutum ya bayyana mai suna amr dan luhayyin al kana malikan alal hijaz shi wannan amru ɗan luhayyin al ya kasance sarki ne na hijaz gaba ɗaya wa kana yadhharu tanassuki wal ibada was salah ya kasance na bayyanar da cewa shi mutumin kirki ne mai addini ne mai yawaita ibada ne wa zahaba ila sham lil ilaj rannan wata harka tashi sai ta kai shi ƙasan sham fawaje da ahalar sham ya abuduna al-asnam sai je tarar da mutanen ƙasan sham su suna bautan gunki ne kuma a wancan lokaci mutanen sasannin duniya suna matukan girmama mutanen ƙasan sham ba don komi ba sai don mutanen ƙasan sham ana ganin su da darajar da allah madaukin sarki ya masu na saukar da littattafai da aiko manzanni a cikinsu to sai ya zama shi amurkan luhayyen da ya je garin ya ga suna boton gunki sai ya ɗauka mutanen garin abin ƙwarai suke yi fasta hasana zalika sai ga ab ai wannan abin da suke yi mai kyau ne jama'a duk sanda mutum ya zama bai da ilimi jahili ne kuma bai neman ilimi to duk abin da ya ga ana yi da sunan addini muddin akwai biki ko wani sha'ani a ciki to za ga abin yana ƙayatar da shi amma a ce za a zo a zauna ana samfariran addini a ce ba abin da za a yi shi sai akwai ilimi da ya bi ta kan wannan abu ma'ana sai mutum ya zo da nassi ko dai na alkur'ani ko na sunna sannan za a karɓi wannan abin daga gare shi to irin wannan mai yin addini da biki ba zai taɓa yadda a yi ba jama'a mun fahimci wannan da kyau ko shi babban abin da yake so shine ya gare wani ɗan abu da ake yin shi so fashionable haka to a irin wannan yanayi ya fi ƙayatar da shi to shi wannan amur ɗan luhayyin al sarki ne wanda yake nuna cewa shi mutumin kirki ne mai son addini amma a kusa ko a nesa bai da ilimin addini kwata-kwata shi da dama ba wani malami da ke karantar da su kawai sun tsaya ne su sun ce ba za su bi addinin da ya zo bayan addinin annabi ibrahim da kuma addinin annabi ismail ba suna na kan wannan addini to da ya je ƙasan sham sai ga mutanen ƙasan sham suna bautan gunki sai ga ab ai ga wani addini mai kyau waje amina sham bi asnamin ma'ahu to sai ya kwaso gumaka daga ƙasan sham sai ya taho da su ƙasan hijaz wani ƙaba alal asnamin lati kanat madfuna tatal ardi ba da ƙaumin nuhin to da ya zo da waɗannan gumaka aka ce sai ya kakkafa su a inda gumakan nan da a zamanin annabi nuhu allah Maɗaukin sarki ya ba mu labarinsa a cikin alkur'ani suke wanda yanayi ya kai ga yashi na sahara ya binne su ba a ganinsu mun gano wannan da kyau ko gunkin wad wasuwa wa yaghus wa ya'uq wa nasara ina fatan mun gane wannan da kyau wa ghairiha haka da wasu gumakan ma waɗanda ba waɗannan ba ya zo da su garin makka ya yada su mala ya ce kana tufan kadatta misaha wada fanaha su waɗancan gumaka a lokacin da aka zo aka yi ruwan tufana to sai ya zama wannan ruwa ya shafe su kuma rairai ya binne su waja a shaitanu fa'arshe da ho ila amki na tiha to sai ɗan ya zo ya mai wasu wasi ya nuna mai inda waɗannan gumaka suke fana bashaha sai amru ɗan luhai alhuza'i sai je sa aka haƙo su wa ha ya fito da su wa waza'aha ala qaba'ilil arab sai ya rarraba waɗannan gumaka a cikin ƙabilun larabawa wa amara bi ibadatiha sai ya yi umarni da cewa a riƙa bauta ma waɗannan gumakar wa ƙabilu minhu zalika sai aka sami su waɗannan larabawa da yake dama su ma suna rayuwa da ka kawai sai suka karɓi wannan daga wajen shi sai suka ci gaba da bautan gunki wada khala shirk fi ardil hijaz to wannan ne dugon dan ban da ya shigar da shirka a ƙasan hijaz wa fi ghairiha min biladil arab da kuma wasu garuruwa daga cikin ƙasashen larabawa wa ghayyara dina ibrahim alaihi salatu wassalam daga nan ne sai ya gurɓata ya canza ya musanya addinin annabi ibrahim wa sayyaba sawa'iba sannan ya kawo ba. lil asnam cewa dabba iri kaza muddin ta haifi 'ya'ya kaza suka zama maza ne ko mata ne ya ka haifi wani nau'i iri kaza to wannan dabba ba za a hau gadon bayanta ba ba za a sha nunanta ba dabba ce ta gunki mala ya ce min bahimatul an'am daga cikin dabbobi ya ware ya ce kaso kaza na gunki ne Wani zalika ra'ahun nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya jirro kusbuhu hufin nari to da wannan ne ya sa manzon Allah ya gan shi yana jan uwar hanjin shi a wuta ma'ana cikin shi ya fashe kuma uwar hanjin shi tana zazzabo yana janta kiririri a cikin wuta sakamakon zuwa da yi da wannan shirka ya lalata addinin mutane shi yasa ka ji tsoron Allah in ya zama garinku ko unguwanku ko gidanku suna rayuwa rayuwa ta addini kar ka sake ka zo masu da abin da zai gurɓata wannan addini nasu ya ɓata shi sai ka kwashi laifinka da laifinsu kaga dai suna zaune kalau wannan takadarin ya je ya zo musu da boton gunki ya raba su da addinin da allah maɗaukin sarki ya yi ko annabi ibrahim wannan kuma shi ya haifar da wannan fitina a garin makka har ta zama ya masu alaƙa kai mala ya ce ya ne ya jirro a hufin nari an gan shi ne yana jan uwar hanjin shi a cikin wuta mala ya ce faƙar sabata an rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zalika hakika wannan hadisi ya tabbata a ruwayan al'imamul bukhari a lamba hadisi na 3,521 muslim ma ya fitar da wannan hadisi a lamba na 2,856 annabi ya ce ra'aitu amru bunu amir bunu lu'ayyin al ya jirru qusbahu fin nari annabi ya ce ya gan shi na jan uwar hanjin shi a wuta wa kana awwala man sayyaba sawa'iba shine wanda ya fara ware wata dabba ya sanya mata sa'iba kuma yayi umarni da ware ta a danganta ta zuwa ga gumaka ina fatan mun fahimci wannan da kyau duk shi ya kawo waɗannan abubuwa na maguzanci abubuwa na shirka ya gurɓata addinin sama ya kawo abubuwan da yake sabon Allah ne ma'ala ya ce fakanat halatul alam qabla da nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to haka halin duniya ya kasance kafin aiko annabi fi dhalalin mubin suna kan ɓata mabayyaniya in kun lura da bayanan da muka yi a jiya al'umman duniya malam ya kasa su gida uku ne akwai ahalul kitab yahudu da nasara sai kuma ummiyai larabawa kenan waɗanda babu wani littafi kuma babu wani manzo a cikinsu saɓanin yahudawa allah maɗaukin sarki ya yi ko annabi musa cikinsu da littafin attaura su kuma nasara kiristoci kenan allah ya aiko annabi isa da littafin injila to su waɗannan ba su da wani manzo to kai ka ce waɗancan da ke da littafi da manzo za su zama shiryayyu to sai malam ya bayyana maka wucewan annabawan jim kaɗan ba jimawa sai mutanen suka yi sakace 'yan tawaye makiya da awon annabawan suka zo suka gurɓata saƙon gaba ɗaya mun fahimci wannan da kyau ko suka rushe shi suka canje-canje da ƙare kare to su kuma kaji halin da su kuma larabawa suka samu kansa a ciki kenan a wannan lokaci duniya ta tsinci kanta a cikin wani irin hadari wanda babu wani tabbataccen addini mai nagarta wanda ake bi allah ya kiyaye bala ya ce fakanat halatul alam qabla bi'ifatin nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama fi dhalalin mubin duniya ta kasance kafin aiko annabi suna cikin bata mabayyaniya mala ya ce alkitabiyuna wal ummiyuna wa ghairuhum su waɗanda aka ba littafin su kansu kun ji fitinan da suka samu kansa a ciki su kansu ummiyai wanda babu wani annabi ko littafi a cikinsu kun ji halinsu mala ya ce hatta da wasunsu waɗanda suke ba waɗannan ɗin ba su kansu ba suna kan wata shirya ce tabbatacciya ba mala ya ce sa'iru ahalal ardi har da sauran waɗanda suke sasannin duniya a haka suke illa baƙaya min ahalal kita sai dai an samu wasu 'yan tsiraru daga cikin ahalul kitab kano aladdin alhaq su sun kasance suna kan addinin gaskiya mana daga cikin yahudawa da kiristoci an samu a wancan lokaci akwai 'yan tsirarin da suke kan addini na kwarai lakinnahum sai dai su in karabo qablal bi'itha duk sun kare sun mutu kafin aiko manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fa asbaha dhulamu halikan fil ardi sai aka wayi gari al'amarin duhun jahilci duhun shirka duhun bata shine wanda yake jagoranci ya mamaye duniya gaba daya waje a fil hadith ya zo a cikin hadisi. annabi ya ce annallaha nazara ila ahalil ardi allah maɗaukin sarki ya kalli mutanen duniya fama sai allah ya fushi da su gaba abghadahum allah maɗaukin sarki ya fushi da su gaba daya arabahum wa ajamahum larabawansu da waɗanda ba larabawa ba illa baqaya min ahalil kitab sai 'yan tsiraru daga cikinsu ahlul kitabi waɗanda addinin nasu bai gurɓace ba a cike ne muka bayyana muku akwai warqatu bin naufal da kuma wancan buhairi da muka ji bayani sanda annabi ya je ƙasan sham to suna da yawa 'yan tsiraru ne haka ba su bakwai ko goma ba to su waɗannan suna kan addini na kwarai har bayan da allah maɗaukin sarki ya dab da aiko annabi to sai allah kuma ya ɗauki ransu kenan annabi ya zo ya samu duniya rufe take dum da jahilci da shirka da bid'a da abubuwa na asha mala ya ce wa fi hadha zulamil halik a cikin wannan duhu mai hallakarwa wa hazil jahiliyatil mustahkama da wannan jahiliya wacce ta mamaye mutane wa subul da kuma shafewan hanyoyi na kwarai wa durusu farin risalati samawiyya da kuma gogewa da rugurgujewa da sharewa da bishewa na sakonnin da Allah maɗaukin sarki ya saukar daga sama ba a asallahu nabiyahu muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai Allah ya aiko annabi li ikhrajin nasi min adh-dhulumati ila domin ya fitar da mutane daga duhun kafirci zuwa hasken musulunci daga duhun shirka zuwa ga hasken tauhidi daga duhun bid'a zuwa ga hasken sunna daga duhun saban Allah zuwa ga hasken ta'a mala ya ce kama ƙala ta'ala wannan ya yi cib da cib kamar yadda Allah maɗaukin sarki ya ce laqad Allahu 'alal mu'uminin haqiqa tabbas Allah maɗaukin sarki yayi baiwa ga mu'uminai iz ba'atha fihim rasulan min him ta yanda Allah maɗaukin sarki ya aiko manzo daga cikin su yatlu alaihim ayatihi yana mai karanta masu ayoyin Allah wa yuzakkihim yana mai tsarkake su wa yu'allimuhumul kitaba wal hikma kuma yana karantar da su littafin Allah da sunna wa'in in kanu min qablu duk da waɗannan al'umma kafin zuwa wannan annabi lafi mu mubin sun kasance a cikin bata mabayyaniya yanzu in kun fahimci wannan aya ta ɗari da 164 a cikin suratu ali imran Allah madaukin sarki yana mai tabbatar mana cewa hakika kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mutane suna cikin bata ne Allah ya aiko annabi da shari'a yazo yake karantar da su sakon Allah mala yace wa in kanu min qablu da Allah ya ce ai qablu bi'ithatihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kafin aiko annabi al'umman duniya suna cikin bata suna cikin ɗimuwa suna cikin a basan inda za su sa gaba ba dangane da abin da ya shafi sanin Allah da aka yi ko annabi ne shine setin duniya ya nuna masa hanyar da za a bi mala ya ce wal jahiliyatu kama kulna ita jahiliya kamar yadda muka ambata mansubatun ilal jahali an danganta ta ne zuwa ga jahilci wa huwa adamul ilimi shine rashin ilimi kun ga in kuka ɗauko yahudawa da nasara da larabawa da ke wannan zamanin babu wani ilimi da tare da su duk da ana samun waɗanda suka yaƙi da jahilci amma ba su da ilimi ilimin littafin allah kwata-kwata a cikinsu shi sa allah maɗaukin sarki ya rabke su ya masa kaɗan 'ya'yan kaɗanya ya kira su da cewa mutane ne jahilai waɗanda suke rayuwa cikin jahilci zamanin jahiliya suke Allah ya kiyaye mala ya ce wa kullu amrin mansubun ilal jahiliya duk wani al'amari da ya zama an danganta shi zuwa ga jahiliya fa innahu mazmumun mala ya ce hakika wannan abun zargi ne kinan da Allah ya ce wa matan annabi wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula ashe fita gida ba tare da hijab da lullube jiki gaba ɗaya ba wannan fita ne irin na jahilan farko kuma abin zargi ne ina fatan mun fahimci wannan da kyau domin an danganta shi zuwa ga jahiliya allah ya kiyaye wani haza ƙala ta'ala dalilin haka ne allah maɗaukin sarki ya faɗi a cikin sotul ahazab aya ta 33 wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula mala ya ce na ha an nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama an tabarruj Allah madaukin sarki ya hana matan annabi fita irin tabarkatai wa huwa izharu zina shine bayyana kawa bayyana kwalliya bayyana jiki fil aswaqi a cikin kasuwanni da kan layuka wa amaman nas da kuma gaban mutane in dai ba waɗanda Allah ya togace a cikin suratun nuri ba li'anna ahlal jahiliya mala yace domin mutanen jahiliya kanat nisa'uhum tatabarraju matan sun kasance suna tabarruji suna fitowa tsarara suna fitowa da kaya shara-shara wanda ke bayyana suran halittarsu na ciki su zo suna tafi suna kareraya suna rangwada suna yin abubuwan asha a bayan fage su zo su sanya kaɗe-kaɗe da raye-raye mata zo suna rawa in iskan samari su kewaye a ɗana abubuwa na asha duk waɗannan kiɗin kalangu da kalankuwa da biki da kaza da kaza da ake cuɗanin maza da mata duk wannan harka ce ta jahiliya da allah maɗaukin sarki ya hana mumini da mumina su yi ko su halarci irin wannan wajen shi sa ka ji tsoron Allah Allah madaukin sarki ya halice ka ne ya baka aiki kuma ya gaya maka bayan wannan aiki akwai jarabawa da zai maka kai dai dan makaranta ne kafu kowa sanin wannan yanzu da aka baka admission ka zo polytechnic ko abu ko amir ko waye ko waye za ka zo kana daukan lectures mun gano wannan da kyau ko Karshe za a maka jarabawa to ai wannan admission din da aka baka shine kamar ran da aka hura maka ka zo duniya ko kuma sanda ka zo duniya sanda ka balaga Allah madaukin sarki ya baka admission kenan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala to ranan kiyama zai zo za'in makin za'in makin aikin da kai muddin ya zama ba kai abin da ya kamata ba gidan yarin lahira za a kai ka idan yaron lahira ko na mace Allah ya kiyaye mu shi sa kowa ya shiga taitayin shi mala ya ce bal kai matan jahiliya ba ma nan ba ta shifo an auratiha har ma buɗe al'aurar suke a fili mun fahimci wannan da kyau ko kaga an zo hotel ko wajen shakatawa a fitar da mata suna rawa tsarara a yanzu ana haka ko mun fahimci wannan da kyau ko ga mace ta sawo tufafi kai in ka ganta abin zai baka takeici da za a ɗauki hotonta da wannan tufafin da ta sa a aji sanda ta girma ta hayyafa 'ya'yanta suka girma a nuna masu sai sun yi nadama ita kan da tana nan a nuna mata wannan hoton sanda ta yi 'ya'ya da jikoki sai ta yi dana sanin me yasa ta ɗauke shi yasa Allah madaukin sarki ya hana mu kwaikwayon wancan zamani na jahiliya zamanin rashin mutunci da sanin ya kamata Allah ya kiyaye mu daga jahiliya malai ce kama fi tawaif indahum yarawna anna haza min al-mafakhir kamar yanda wasu bangarori na al'umman jahiliya suke ganin wannan ai wayewa ne alfahari ne ci gaba ne irin yanzu yanda turawan yamma suka ɗauki bayyanan mata suna bayyana al'auransu a waje wani ci gaba ne da wayewa wanda matanmu na yau sun aro wannan sun kwaikwayo wai sun ɗauka bibiyan abin da waɗancan maguzawan yamma ke yi wai wannan ci gaba ne allah ya kiyaye mu mala ya ce Allah ta'ala Allah madaukin sarki ya ce irji alal na kafaru fi qulubihimul hamiyya Allah madaukin sarki ya sanya a cikin zuciyan kafirai wani irin kishi na jahiliya ya ce hamiyyatal jahiliya za mu ji wannan wani irin hamiyya ce ta jahiliya da Allah madaukin sarki yake kwaba cewa kar mu sake mai koyi da mutanen jahiliya wannan aya ce da Allah ya saukar da ita a cikin suratul fatihi aya ta 26 wa haza min babi mala ya ce wannan zargi ne allah yake makafirai fahamiyyatul jahiliya wannan kishi na jahiliya mazmuma abin zargi ne sami سمع sallallahu alaihi wa alihi وآله وسلم رجلا من ansar. yayin da annabi ya ji wani mutum daga cikin mutanen madina hasala bainahu wa baina rajulin min almuhajirin fi ba'd alghazwat yaƙi ne annabi ya je kan hanya sai wani rashin jituwa ya haɗa wani daga cikin mutanen madina rikici da wani daga cikin mutanen makka da ya hijira iktital wani za suka fara cacen baki da jayayya faƙal ansariyu sai wannan mutumin madina sai ce yalil ansar ya ko an sarawa ku kawo man agaji kan wannan wa ƙalal muhajiriyo sai wannan muhajir mutumin madina da makka da ya hijira shi ma sai ce ya lil muhajirin ya ku muhajire ku kawo man agaji kullu wahidin minhum da a qaumahu kowanne ɗaya daga cikinsu sai ya kira tawagan shi qala nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya ce abi da'awar jahiliya yanzu da'awa irin na jahiliya zan gani wa ana baina kum alhali ina cikin ku da oha ku bar wannan al'amarin jahiliya fa innaha muntatina ai wannan taribi mugun abu ne abin kyama ne maza ku batta wannan shine hamiya mun gano wannan da kyau ko kai a yi maka abu sai ka koma ku ne 'yan kabila kaza kuma fahimci wannan da kyau ku ku ne hausawa ko ku ne yarbawa ko ku ne nufawa ko ku ne ibara ko ku ne inyamare ko ku ne kaza bin wannan da kiyaye waɗannan ƙabilanci tsakanin mutane hamiyatul jahiliya ne da allah maɗaukin sarki ya hana za ku zo za ku ji a cikin wannan karatu da izinin allah hatta irin waɗannan 'yan ƙungiyoyi da ake kafawa ƙungiyan katsinawa da daurawa mazauna gari kaza jahiliya ne haramun ne musulmi ya shiga cikinsu ƙungiyan zage-zage mazauna iluri haramun ne shiga irin waɗannan ƙungiyoyi na jahiliya jama'a kuna fahimtar wannan da kyau ko ƙungiyan fulani da hausawa mazauna kudanci ƙungiyan yarbawa mazauna zari kuna fahimtar wannan da kyau ko su ne hamiyyatul jahiliya haramun ne musulmi ya sa kan kanshi a cikin wannan allah maraukin sarki ya ce inna mu'minuna ikhwa su mu'mini duk inda suke yan uwan juna ne fa aslihu baina akhawaykum amma wani ya ware ya ce kaza to in ba ɗan wannan kabilan ba ba ruwansu da shi inda matsala zai samu wani musulmi ba za su taba tsayewa wajen kawo agaji a magance wannan abu ba sai wanda yake cikin wannan ƙabilanci nasu wannan ko haramun ne allah ya kiyaye mu wannan hadisi al-imam al-bukhari ne ya fitar da shi a lamba hadisi na 3518 da lamba na 4905 da lamba na 4907 muslim ya fitar da hadisin a lamba na 2500 da 84 Allah ya sa mu dace yani al'itiza abinda ake nufi da jahiliya a nan shine al'itiza'i bil qabila shine mutum ya rika dangantuwa zuwa ga kabilan shi ko mun gane wannan da kyau ko duk wanda zai zo ya kurototo da kururuwan kabilanci kowane ne ya koma ya danganta shi zuwa ga jahiliya da Allah madaukin sarki ya ce ba musulunci ba ne mutum ya ce su ne 'yan kaza ko su ne 'yan kaza ko su ne 'yan kaza allah maɗaukin sarki ya hana wannan jahiliya ce tsaba tsagwaranta ba musulunci ba ne allah ya kiyaye mu mala ya ce li'annal mu'minina domin su muminai kulluhum ikhwa dukkaninsu 'yan uwan juna ne la farka baina ansari wa muhajiri babu bambanci tsakanin abalan sare da kuma muhajiri babu bambanci tsakanin bahaushe da manufi tsakanin bayarrabe da inyamuri tsakanin babarbare da baflatani tsakanin ɗangare da ɗan baku duk wanda ya kawo wannan a cikin addinin musulunci ɗan adawan annabi ne da saƙon da annabi ya kawo so yake ya ɗauko jahiliyan da annabi ya yaƙa ya dawo da ita ya yaƙi musulunci da annabi ya zo da shi shi yasa duk wanda yake kira zuwa ga ƙabilance to ɗan ta'adda ne wanda yake son rushe addinin annabi ya shigar da rauni a tsakankanin sahun musulmi allah maɗaukin sarki ya kiyaye madaga sharransu to shine sai malam yake cewa la baina kabila kaza wa kaza ko tsakanin kabila kaza da kaza hum ikhwatun fil iman mala yace yan uwa in dai musulmai ne to su yan uwan juna ne yan uwantaka na imani kal jasadil wahid kaman jiki daya wal bunyan kaman kuma gini ne ya shuddu ba'dahu ba'dan wanda sashi ke karfafan sashi domin in suwa ne suka ware suka ce su ne 'yan kaza da wani matsala zai samu wancan bangaren za su ji babu ruwansu kuma fahimci wannan da kyau to addinin musulunci ba haka ba ne annabi ya ce so mu'minai kalbuniyan kamar gini ne ya shiddu ba'aduhu ba'adan sashi na karfafan sashi balarabe befe wanda ba balarabe ba wanda ba balarabe ba fi balarabe ba Ƙabila kaza ba tafi kabila kaza ba sai dai inna akramakum indallahi atkakum Allah ya sa mu dace mala yake cewa hazal wajibu alal muslimina wannan shine wajibi akan musulmi annahum la yumayyizuna baina arabi wa ajami kasa sake su ware tsakanin balarabe da wanda ba balarabe ba wa aswad da baki wa abiyar da kuma fari illa bittaqawa wanda yafi kowa tsoron Allah shi ke tsawon gaba kama qala ta'ala kama yadda Allah madaukin sarki ya ce inna kum indallahi atqakum wanda fi ku gaba ɗaya a wajen Allah shine wanda ya fi ku takawa. aya ta uku a cikin suratul hujurat Allah madaukin sarki ya ce innamal mu'minuna ikhwatun ku sani lalle mu'mine su ƴan uwan juna ne fa aslihu baina akhwaykum saboda ga ku sulhu ku kyautata ku inganta tsakanin wannan ƴan uwantaka naku aya ta goma a cikin suratul hujurat mala yace falitiza bil ansabi wa itiza bil qaba'il mutun ya koma yana nuna isa da alfahari dangane da abin da ya shafi nasaba ai shi dan gidan wani ne su 'yan zara'a kaza ne su sun fito matsayi kaza su masu daraja ne ko kuma yana danganta kan shi zuwa ga kabila min umurin jahiliya wannan yana daga cikin al'amuran jahiliya ina fatan mun gane wannan da kyau kana zuwan neman aure sai a ce bayan rabe ne ba za a ba shi auren bahaushiya ba akwai jahiliya a gidan nan kana zuwa gidan yarbawa neman aure sai su ce ba za su baka ba kai bahaushe ne akwai jahiliya a wannan gidan kana zuwa gidan fulani neman aure sai su ce ba za su baka aure ba ai kai mahauci ne akwai jahiliya a wannan gidan duk wanda ya je neman aure ko wani al'amari da ya shafi wannan aka koma danganta shi zuwa ga kabila ko sana'a alama ne da ke nuna cewa wannan mutumin ko dai shi ɗaya da ya danganta wannan yana da ƙurƙushin jahiliya ko kuma dukkanin gidan sun gina kan jahiliya 'yan adawan ma'aikin Allah ne Allah maɗaukin sarki ya shiryar da su wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi yace man mata wa laysa fi unqihi bai'atun mutumin da dai ya sake ya mutu babu mubaya'a a wuyan shi mata mitatal jahiliya wannan ya mutu mutuwa irin na jahiliya me yake nufi da mubaya'a ba kai ma wani imami na musulmi mubaya'a ba to ka mutu mutuwa irin ta jahiliya ko mun fahimci wannan da kyau ko kaga malam yana tafiya ne yana dan tsakuro mana wasu abubuwa kaga ya buga mana misali da tabarrujal jahiliyatil ula da kuma hamiyatun hamiyatul jahiliya ko sannan kuma gashi ya kawo mana rashin mubaya a can gaba malam zai zo mana bayani dangane da me yake nufi da mubaya'a shin waɗannan shugabanni na ƙungiyoyi irin shi'a ko ɗariƙa ko ƙungiyar izala waɗannan sunan shugabannin da ake cewa za a yi mu baya kafin mu zo wajen ba su ba ne ina fatan mun gano wannan da kyau za mu bayyana su wane ne ake mu baya in ka samu ɗan shi'a sai ce ai yayi ma imamin shi mu baya wannan siyasa ne yadda ka san ɗan pdp ne ya ma shugaban shi na pdp mu baya duk wasu ɗaya ubansa ɗaya an jima in yi ji shi'a ba ta mai ba sai ya tsallan ba da ke batta in ko musulunci ne bai isa ba ina fatan mun gano wannan da kyau haka dai haka dai za ku zo ku ji bayanai don ku gano waɗannan ƙungiyoyi gaba ɗaya ƙungiyoyi ne ko dai wasunsu suna gina addini wasunsu kuma suna rushe addini ina fatan mun fahimci wannan da kyau duk a cikin wannan karatun da izinin allah za a waiwaye su shi yasa duk wani abin da ba musulunci ba ka aje makafirai kayan su ka zo ka dauki addinin musulunci Allah ya ce wala tamutunna illa wa antum muslimuna kar ka sake ka mutu face kana musulmi Allah bai ce kar ka mutu face kana dan dariƙa ba ba inda ya faɗi wannan in a kabari aka tambaye ka wa ma kace dariƙa dukan tsiya zaka ci ranar kiyama wuta zaka shiga Allah bai ce karka mutu face kana ɗan shi'a ba a kabari idan aka tambaye ka wa ma ka ce shi'a duka za ka ci a jaka kai ka wuta Allah bai ce karka mutu face kana ɗan izala ba in aka tambaye ka a kabari me ya addinin ka ce izala dukan tsiya za ka ci wuta za a kai ka haka Allah bai ce ka zama salafi ba in har ka mutu akan wannan gaje shine addini gaje lahira wuta za ka je wala na illa wa antum muslimuna menene salafiyanci manhaji ne musuluncin naka ba za ka yi waɗannan da suka rarraba addini ba innal na farraqu dinahum wa kanu shi'an waɗanda suka raba addini suka zama ƙungiya ƙungiya kai kace ba za ka yi nasu ba nawa za ka yi za ka bi na Allah da annabi ne a bisa fahimtar shi annabin da sahabbai shine salafiyanci kadai salafiyanci ba kungiya ba ce manhaji ne ma'ana za ka bi alkur'ani da hadisi a bisa yadda annabi da sahabbai suka bi su ɗancan su ne salaf kai kuma sai ka zama salafi ma'ana bai bin magabata kai ba za ka bi ɗari'un sofaye ba ba za ka bi mazhabobin nan na bata ba ba za ka bi kungiyoyin nan da ke zagin sahabbai ba ba za ka bi kungiyoyin da ke hana bin sunna ba za ka bi sunna ne samfareranta irin yadda Allah ya aiko annabi da ita sai a ce ka zama salafi amma salafiyanci ba wani addini ne ko wani kungiya ba manhaji ne yadda za ka gudanar da addininka ina fatan mun fahimci wannan da kyau shi yasa ya zama wajibi ku fahimci wannan mun zo mun karanta littafin التعليقات السنية saniya sharhu الدعوة السلفية يا كارك ya kamata ka je ka samu waɗannan kasusuwa ka je manhaji ne ba irin yadda waɗannan suke ƙungiya ƙungiya ƙungiya ba ga shugaban ƙungiya ga sakataren ƙungiya ga ɗan malikin malamai in kai ba daidai ba ma a kore ka kaga farraku dinahum wa kanu shi'an lasta minhum fi shay'in ba ruwan annabi da kowa shi yasa ku bi karatun da muke na sharhu sunna na al barbahari a muqaddima mala yake cewa babu al'umman da suka rabauta wajen bin annabi sai ahlus sunna domin su ne suka danganta kansu zuwa ga addinin da annabi ya zo da shi ba abin da ya dame su da wata tarka-tarka ko hayaniya jama'a za ku zo za ku ji duk waɗannan ƙungiyoyi da suka rabu da annabi to gaba ɗayansu jahiliya ne shi yasa na gaya muku karatun nan tsimagiyar kan hanya ne fyaɗe yaro ki fyaɗe babba kowa nan yana ɗan wata ƴar ƙungiyar shi da ya sa aljihu to billahi lazi in ta raba ka da addinin Allah kana mutuwa za a tada kai a sahun jahiliya ne to za mu zo mu je ko shi wani irin mubaya'a ne ko ko kawai wani shugaba na siyasa zai miƙe ce ta kai mun kai maka bursasi irin na abu a ka ce ka ka ba mutane waje mu mun sa abin da ake nufi da mubaya wannan hadisi al-imam muslim ya fitar da shi a lamba na 1850 malam yace li anna ahlal jahiliya saboda mutanen jahiliya hum ahlul fawda sune wanda suke rayuwa karazibi alladhina la yakhda'una li wala amirin wanda ba sa miƙa wuya ga wani sarki na musulunci ko wani jagora na musulunci ba na ƙungiyoyi ba mala ya ce hazi halatul jahiliya wannan shine halin da jahiliya suka samu kansa a ciki ina fatan mun gane wannan da kyau allah madaukin sarki ya samu dace mala ya ce Falhasin abin da yake daidai anna umurar jahiliya kulluha mazmuma al'amuran jahiliya kaf ɗinsu abin zargi ne a musulunci mala ya ce wani hina an tashabbuhi bi ahalil jahiliya fi kullin umur hakika mu musulmi an hana mu bin al'amuran jahiliya a dukkanin al'amuranmu wal jahiliya to ita wannan jahiliya in ta habbi bi ifatin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ta ƙare a sanda Allah ya aiko annabi fa ba'du bi'ithatihi zalatul jahiliyatul amma to bayan aiko annabi to sai jahiliya gama gari sai aka waye gari ta gushe wa ja'al ilmu sai ilimi yazo wal iman da kuma imani wa nazala alquran was sunna sai alqur'ani da sunna suka sauko wanta sharal ilmu sai ilimi ya yado wa zalal jahalu jahilci ya gushe wa ma damal qur'anu mawjudan mala yace muddin dai alqur'ani na nan wa sunnatun nabawiyya mawjuda kuma sunnar annabi na nan cikin al'umma wa kalamu ahlul ilmi mawjudan sannan fatoyin malamai masana masu tsoron Allah yana nan fa innahu la jahiliyatu hina izin to babu wancan jahiliya amma a cikin al'umma mala ya ce ne aljahiliyatul amma gamammiyar jahiliyan da annabi ya zo ya sa giredan alkur'ani da sunna ya murkushe ta to babu sauranta amma annahu yabqa ba'adul jahiliya fi ba'adun nas sai dai ana iya samun wani bangare na jahiliya a cikin al'umman mutane cikin jama'an annabi sai a samu wasu mutane nan da can wancan gida da wancan kabila wancan tsararrun mutane suna ɗauke da wannan guba na jahiliya aw ba'adul ba'dil ko wasu daga cikin kabila aw fi ba'dil buldan ko daga cikin wasu garuruwa kuna fahimtar wannan da kyau ku za a iya samun wasu kabila suna nan da wannan jahiliya a cikinsu za a iya samun wani gari yana nan kudurce da wannan jahiliya ko wasu ɗaiɗakun mutane tsalli-tsalli a cikin al'umma faljahiliyatu jiz'iyyatun maujuda. mawjuda ya ce jahiliya a bisa ɓangare ɓangaranta, to zai iya yiwa a same ta a yanzu a cikin mutane amma ɗungurungun ɗin wancan jahiliyan da aka yi bayaninta a baya to zuwan annabi da addini da ilimi to ya kauda ta ina fatan mun fahimci wannan da kyau sai ya zama jahiliyan da ke nan ita ce wannan jahiliya da malam ya ambata wani na da wani bai da ita kaman ƙauyenci ne za ka iya zuwa birni ka samu ba ƙauyen birni mun gano wannan da kyau ko ɗan birni ne amma ba ƙauye za ka iya zuwa ƙauye ka samu ba ƙauye wayayye ina fatan mun fahimci wannan da kyau allah shi kiyaye mala ya ce waliza lamma sami annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama rajulan da wannan ne yayin da annabi ya ji wani mutum yu'ayyaru akhahu bi qawlihi yana aibata dan uwan shi yace yabna sauda ya kai dan bakar mace mun gano wannan da kyau ko qala lahu sai annabi ya ce a ayyartahu bi ummihi yanzu ka aibata shi da mahaifiyar shi innaka mur'un fika jahiliya kai ko kai mutum ne wanda akwai jahiliya tattare da kai jama'a kuna jin karatu irin na ahlus sunna ko duk abin da aka kawo aka ce babu kyau sai an kawo maka nasi ba da ka bane mu ba kajin agric bane kawai a ca koshi a kwai mun gano wannan da kyau ko yan bid'a ne kawai in suka koshi kawai sai su kirkira magana su ce ta Allah ce ai na ya fadi oho in ka matsa ce to kare na shehi Allah ya kiyaye kuna gano wannan da kyau duk wanda ya faɗi magana ya kawo maka dalili in ba haka ba sunan shi shegi kawai shege ne ya zo babu uba me ya kawo shi ina fatan mun gano wannan da kyau duk wanda ya kawo dalili to wannan shine shehi duk wanda ya magana babu dalili sunan shi shege Allah ya sa mu dace mala ya ce wannan hadisi al-imam al-bukhari ya fitar da shi a shafi na 30 lamba hadisi na 2545 da kuma lamba hadisi na muslim ya fitar da shi a lamba na 1661 allah madaukin sarki ya samu dace wa ƙala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya ce arba'un fi ummati min umuril jahiliya abu hudu tabbas al'umma ta na nan kulle da shi Ko kuma al'amura ne na jahiliya la ya na hunna ba sa barinsa sam jama'a idan gaje ka samu 'yan ƙungiyoyin nan ba wanda zai zauna yana karantar da mutane shi irin waɗannan abubuwan saboda su kansu ƙungiyoyin ma jahiliya ne ko mun gano wannan da kyau ku. domin ana cikin karatun za a zo a ce to kai abin da ka kawo ya jahiliya ne batta to mu ne kawai suka ce mun zauna muna ta yi to mu kuma gwamnati ba za ta yadda da mu ba sarakuna ba za su yadda da mu ba masu kuɗi ba za su yadda da mu ba to ai dama mu waɗannan masu mun ɗauke su ma daga cikin jahiliyan ne domin ba mu son su yadda da mu mu muke Allah ya yadda da mu ina fatan mun gane wannan ba mu son mai kamun kafa da kowa cin da mun riga mun yi da Allah ba mu son mu mika bukatar mu wajen kowa cin da mun mika wajen Allah ba mu son taimakon kowa sai ta Allah ina fatan mun gane wannan da kyau shi yasa jama'a kowa ya natsu in za ka yi addini lillahi ka mike ka yi addini don Allah kawai in ko kana ganin wai sai da wani za ka yi addini ko suwa ne to za ka ja mu kanka matsalan da ba ranar karewan shi allah ya tsare mana imaninmu yana daga cikin abubuwa hudu da annabi ya ce al'amuran jahiliya ne wanda kuma al'umman shi na da ya ce a ta'anu fil ansa suka dangane da nasaba ce ɗan yarbawa ne ba mun gano kai da jin wannan yabo ne ko zagi ne malam ne ba haushe ne ne ba danke aljihun baya suka ne wannan ko ba suka ba ne wannan jahiliya ne ko mutu ya zo neman aure a ci uban shi kowan zami ne makeri ne ina fatan mun gane wannan da kyau baduku ne wa zai ba ‘ya'yan masu eh, tallantirmi yasu kuna fahimtar wannan da kyau ko kuwa ce ɗan gidan mahauta ne kuwa ce ɗan kaza ne duk wannan jahiliya ne shi sa zama wajibi mutane su natsu su san abin da suke si maza su bashi. shi kana buɗe baki kai wannan to an tamru'un fika jahiliya Allah shi kiyaye wal faharu bil ahsab da kuma alfahari da dangi ai mu gidanmu mu ƴaƴan manyan mutane ne ubana digirin shi kaza wan ubana famsek ne wanan namu kwamishina ne wanan namu shine ministan farko kaza kaza alfahari da dangi da matsayi annabi ce wannan al'amarin jahiliya ne inna akramakum indallahi atqakum an zauna cikin sabai wannan ya ce shi uban shi kaza wannan ya ce shi gidansa kaza wannan ya ce matsayinsa kaza da aka zo kan salmanu sai ce ni nawa uban musulunci ne laisa li aban siwahu ban abin alfahari in ba musulunci ba annabi sai ya ɗauki salman ya ce salmanu minna ahalul baiti ya ce shi ne salmanin namu ne kaga cikin wannan hayaniyar annabi bai ɗauki na kowa ba sai nawa sai na salmanu tun daga lokacin ake ce mashi salmanul khairi ibnul islam kuna fahimtar wannan da kyau ko jama'a alfaharin ka ya kare a musulunci ka ya kare a musulunci goyon bayanka ya kare ga musulunci duk abin da za ka yi ka tsaya ma musulunci kakka mutu face kana musulmi magana ya kare Allah ya shiryar da mu malai sai ce annabi ya ce wanne ya hatu alal mayyiti da kuma kururuwa idan an yi mutuwa mun gane wannan kukan mutuwa shi ma al'amarin jahiliya ne kenan gidan kowa na akwai kenan shi yasa in ka sake ka mutu baka bar wasiyan cewa ka sima kuka ba suka yi maka sai an azabtar da kai saboda an yi jahiliya kuma ka san gidanku da jahiliya kuma baka hana a yi ma jahiliya ba to in ka shiga kabari za ka ga sakamakon jahiliya Allah shi kiyaye walistisqa bin nijum da kuma roƙon ruwa ta hanyar kamun kafa da taurari wannan shi ma al'amarin jahiliya ne daga an fito ana cewa mai rigar ruwa halilu mai wanda ruwa lilu famu ruwa mu sha halilu wannan iskanci ne fa amrul jahiliya kenan kuna fahimtar wannan da kyau ku ko kuma rana ta kisfe ko wata kisfe a fito maza su sa kayan mata mata za kayan maza wannan alama ne fa na Allah ya yi fushi da mutane ba kun gano wannan da kyau ku wai amma kuma an komo sai an fusa ta Allah ne mun gano wannan kuma a zo ana zikiri a haka la ilaha illallah mun tuba da dukan dan kowa la ilaha kaga kalman gaskiya na hada ta da me ƙarya don Allah zai duka yayin mutane amma la ilaha illallah gaskiya ne ina fatan mun gano wannan da kyau tafiya fa za a je roƙon ruwa namiji ya ɗauro zani ashe da wando a ciki yana cikin tafiya sai wani ya ce mashi kai ai hancin wandonka ya bullo daga ƙasa sai ya tsaya gyara ya ce shi fa allan nan fa in ba ya ga da gaske muke ba ba ya sako da ruwan nan ba amurin jahiliya ina ba ya ƙara gyara gwargwarai cin da allah baya so wai aka saɓe shi kuma wai sai ya abin arziki kalli mutane la shi kiyaye allah shirya da mu wani hadisi al bukhari ya kawo shi muktasaran a lamba dai suna 3,850 muslim ya da shi a lamba na 934 mara ya ce fadalla ala annahu tabka ashiya wannan hadisi ya yi nuni a kan cewa wasu 'yan abubuwa tsararru za su yi saura min umuril jahiliya daga cikin al'amuran jahiliya fi ba'adun nasi ga wasu daga cikin mutane ba duka ba wahiyar mazmuma duk da haka waɗannan abubuwan da suke saura kuma annabi ya maganar sa abin zarge ne lakinnahu la yukaffiru biha sai dai ba za a kafirta mutane da wannan ba lakinnal jahiliyatal amma amma ku sani jahiliya gama gari zalat ta gushe walhamdulillah walillahi alhamd lalle godiya ta tabbata ga Allah amma za a iya samun wane da wane suna tattare da jahiliya sai kai marmar ka tsige ta kai watsi da ita domin ka shiga aukon annabi ina fatan mun gano wannan da kyau kana shiga cikin jahiliya ka shiga ankon su abu lahabi mala ya ce waliza to da wali haza da wannan ne la ya juzu an yi kwal bi halatta a ce annasu fil jahiliya cewa mutane suna cikin jahiliya ba au al'alam ko a ce duniya fil jahiliya duniyan yau tana cikin jahiliya na haza juhudun liwujudar risala domin wannan jayayyar samun saƙon annabi ne wa juhudin lil da kuma jayayya da bushe ido ga alƙur'ani wa sunna domin kace duka duniya na cikin jahiliya kana adawa cewa saƙon annabi bai zo ba kenan mala ce hadal itlaq la yajuz a saki bayani kai tsaye ce ana cikin jahiliya to wannan bai halatta ba amma an yi ƙal amma a ce fi ba'adin nasu jahiliya wasu daga cikin mutane suna cikin jahiliya au fi ba'adin ashkhas jahiliya ko a ce wasu daga cikin mutane kaza suna cikin al'amuran jahiliya au hunaka khisalun min hisalar jahiliya ko a ce akwai ɗabi'a ɗaya daga cikin ɗabi'un jahiliya cikin mutane fa haza mawjudun a kwarai da gaske wannan akwai shi ففيه فرق بين ma كان قبل bi'sa wa ma ba'dal bi'sa kenan jahiliyan ya zama akwai bambanci ga jahiliyan da kafin aiko annabi to wannan annabi ya rushe ta duka da jahiliyan da annabi ya faɗi cewa za a same ta cikin mutane ɗaku da wasu garuruwa da wasu ƙabilu to wannan kuma za a samu nan zuwa tashin alkiyama ina fatan mun fahimci wannan da kyau to sai ta gwagwarmaya wajen ƙoƙarin kawo da wannan jahiliyar mana yace ya ƙulu ba'adun nas haƙiƙa za a iya samun wanda daga cikin mutane ya yace madda'i ila zikir masailin jahiliya to yanzu me amfanin a zo yanzu ana mutane bayani dangane da wannan matsaloli na jahiliya cin da kun ce aiko annabi ya tashe ta aiki ma damatul jahiliya kadin tahat muddin dai jahiliyan ta ƙare. na hannun musulmuna walillahi alhamd ta yi yanzu mu musulmi ne godiya ta tabbata ga Allah to dan ne za a zo ana mana bayanin wata jahiliya na ƙulu malam sai mu ce adda'i zalika abin da ya sa haka kuwa min minha domin a tsoratar da mutane daga jahiliya fa innahu idza arafaha talibul ilmi domin duk sanda ɗalibin ilimi ya san kaza jahiliya ne fa innahu yahzaru minha to sai ta ka tsantsan da ita amma idza jahilaha amma muddin ya jahilce ta walam ya arifaha ko bai santa ba fa innahu kad yaqa ha, mai wa iya afka mata fa zakaraha fa zikruha wa mudarasa wa mudarasatuha ambatanta da darasi a kanta min ajali an ta'arifa hatta tajtaniba shine min ajali an tu'rafa asanta mun gane wannan da kyau ko domin a nisance ta wa hatta yuhadharu minha har a waye gari al'umma sun yi taka tsantsan da ita Kala sha'ir wani mai waƙe ya ce arabtu sharra la sharri walakin litawqihi na san sharri ba dan sharri ba sai dai in yi taka tsantsan da shi wa man la ya'rifa sharran yaqa fihi duk wanda bai san sharri ba yana na sai ya afka cikin shi mun gano wannan da kyau ko ya ce haza min nahiyatin wannan ansa ta bangare ɗaya kenan wannahiyatu thaniya ɗaya ɓangare na biyu kuwa annaka idza arabta jahiliya duk sun da ka san illa na jahiliya arabta fudlal islam za ka san falalan musulunci kama ya kula shayar kamar yadda mawaƙi ya ce addiddu yuzhiru husnahu addiddu wa bi diddiha tatabayyana al-ashiya'u muddin da kishiyan abu to ka fi gane kyan kishiyar yanzu in mace ta zo nan ta tsaya in babu kyakkyawa a wajen sai ka ce mata kyakkyawa kyakkyawa na zuwa sai ka ce la ga kyakkyawa ga mummuna mun gano wannan yanzu a nan wajen ba mu san mai kuɗi ba cin da dukkaninmu menene talakawa ne amma dangwata na zuwa fa sai a ce la ga mai kuɗi saboda akwai kishiyan shi amma in dis dangwata suka haɗu su gwate su baban gida su atiku su obasanjo mun gano wannan da kyau ko duk suna wajen gaba ɗaya yanzu akwai wanda zai wani barazana amma suna shigowa cikin mufa sai a ce la ga talakawa ga masu kuɗi yanzu suna cin albarkacin mu ne saboda akwai mu kyakkyawa tana cin albarkacin mummuna mai kuɗi na cin albarkacin ina fatan mun gano wannan da kyau to da wannan ne ake iya ganewa Allah madaukakin sarki ya sa mu dace sakamakon ƙurewar lokaci jama'a za mu saurara nan karatu na gaba za mu zo za mu karkare wannan gaba sai mu ji mas'ala ta farko daga cikin mas'alolin jahiliya ku ji ta kuma ku ji sharhin da malam yayi Allah madaukakin sarki ya tsare mana imanin mu dan muke cewa allahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alaikum